الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Bani Kumasi da ke na cikin garin Katsina a wannan safiya ta Laraba yau muna sha ɗaya ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafin mai suna at-tawdih wal bayan li shajarat al-iman wallafar al-shaykh al-allama Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wannan littafi kamar yadda muka sani yana magana akan imani me ake nufi da imani ya kuma ainihin hakikanin imani yake da kuma abin da zai ƙara haɓaka wa musulmi imaninsa a saka watan da ya gabata mun fara karatu a cikin fasili na biyu fi zikirin umurin lati yustamaddu minha al-iman cikin ambatan al'amuran da ake samun ƙaruwar imani ta hanyar su al'amuran da ta hanyar ake samun ƙaruwar imani to a wancan karo ya gaya mana su a dunkule a yau kuma zai yi mana bayanin su dalla dalla daki daki ya ce wa amma tafsilu fal imanu yahsulu wa ya kuwa bi umurin kathira minha bal ha ma'rifatu asma'illahi al-husna الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحساها دخل الجنة أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها ما لن يتشي وأما التفسير أما بياني لكي لكي أكون وأن أبو بواد سكي قارها بك إيمان متنق su sa imanin sai rika hauhawa fal imanu yahsulu wa yaqwa bi umurin kathira yace imani yana samuwa kuma yana ƙarfafa da abubuwa da yawa Min ha daga cikin abubuwan da yake ƙara haɓaka imani bal a'zamuha bari ma yana daga cikin manyan ko ko shine mafi girman abin da yake ƙara wa bawa ƙarfin imaninsa ko hauhawarsa ma'rifatu asma'illahi husna sanin sunayen Allah mafiya kyau da fil kitabi wa sunna waɗanda suka zo a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Walhirsu hirsu ala fahmi ma'aniha da kwaɗayi wajen a kan wato sanin ma'anoninsu Wata Abudu lillahi fiha da bauta wa Allah cikin waɗannan sunaye فقد ثبت في الصحيحين يا تبتا أتكن للتفيبي إن قلتتو عنه لغشي صلى الله عليه وسلم أنه قال منذ يتشي إن لله تسعة وتسعين اسما ألا ينادى وسسونا يتسئن ترى مئة إلا واحدة ريبا ديا من أحساها وندي إدد جيسو ويكيا يسو دخل الجنة زي شقاء الجنة ay man hafizaha wanda ya kiyaye su wa fahima ma'aniyaha ya fahimci ma'anoninsu wa taqadaha ya kudirce su a zuciyarsa Wata ta'abbada lillahi biha ya bauta wa Allah da su dakhala aljannata to zai shiga aljanna Waljannatu jannatu la yadkhuluha illa almu'minun aljanna kuma babu mai shigarta sai mu'minai fa'ulima sai aka gane cewa anna zalika azamu yanbu'in wa maddatin li husulil iman wannan abu da aka ambata a wannan hadisi shine mafi girman wato tsotsuwa da sinadari na samuwar imani wa quwwatihi da ƙarfinsa wa thabatihi da tabbatarsa wa ma'rifatul asma'il husna sanin sunayen Allah mafiya kyau hiya aslul imani shine tushen imani wal imanu yarju ilaiha kuma imani yana komawa zuwa ga waɗannan sunaye a nan <clears throat> malam yana ƙoƙarin ya yi fashin baƙi ko ya yi bayani dalla-dalla akan abubuwan da bawa zai kula da su ya lizimce su su ƙara haɓaka masa imaninsa imanin sai ƙara hauhawa karatu a baya duk ya gabata akan cewa imani hawa-hawa ne ba hawa ba wato yanki guda ɗaya bane imanu bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imaqatul adha an at-tariq imani kashi kashi ne ya kai kashi 60 da da yan kai mafi kololuwarsa shine faɗan la ilaha illa Allah mafi ƙanƙantarsa kuma shine ɗauke abin da zai cutar da kan hanya saboda haka muminai suna fifitar juna a cikin imani wani imaninsa ya fi na wani ƙarfi ya fi na wani yawa wani imaninsa tsakatsaki wani imaninsa ya yi rauni kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin abu sa'id al-khudri yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi kalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda duk ya ga wani abu mara kyau ya canza shi da hannunsa idan ba zai iya bai canza shi da harshensa idan ba zai iya bai kishi da zuciyarsa sai ce wannan shine mafi raunin imani shi kaga imani yana ƙarfafa yana kuma yin rauni yakan zama mai rauni waɗanne abubuwa ne za su sa imanin mutum ya ƙaru ya hauhawa ya yi yawa su ne anan ya shiga zano mana su ya ce na farkonsu shine sanin sunayen Allah Allah yana da sunaye mafiya kyau walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau lahu al husna al-husna abin nan afdalu tafdil ne na al-hasana al-hasana shine mai kyau ko masu kyau al-husna mafiya kyau wato duka wani suna mai kyau sunan Allah ya fi shi kyau duk wani kyakkyawan suna to sunan Allah ya fi shi kyau saboda yana cike da kamala yana cike da girma da izza da isa saboda ka duk wani suna da aka sifanta Allah aka kira Allah da shi to yana ɗauke da sifar da take da cike da kamala yana ɗauke da sifa da take cike da kamala wacce babu nakasa a cikinta to Allah yana da waɗannan sunaye waɗanda ya ambaci wasu daga cikinsu a cikin alkur'ani wasu a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama muna karanta ayoyi da yawa na alkur'ani muna jin yadda Allah yake kare wasu ayoyi da dama da sunayensa as-sami'u al-basiru al-alimu al-hakimu al-azimu al-aliyu al-qahiru wannan suna na cikin alkur'ani da dama waɗanda suke nuna sunayen Allah madaukakin sarki kowane suna kuma yana ɗauke da ma'ana ma'anar nan tana cike da kamala in ka ce assami'u mai ji ne yana da ji jin da ba irin na kowa ba babu wani abin da yake ɓuya gare shi da Allah ba zai ji shi ba kowane irin sauti ne Allah yana jin shi yana jin na nesa kamar da yake jin na kusa haka nan in ka ce albasiru yana gani Allah mai gani ne ganinsa ba irin ganin barin halittunsa ba duk wani gani da ba na Allah ba takaitacce ne akwai abin da zai iya ganowa akwai abin da ba zai gano ba amma shi ubangiji subhanahu wata'ala ganin sa ya kewaye dukkan wasu abu ko menene Allah ya kewaye shi da gani babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wata'ala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama la yakhfa an ilmihi wa la yakhfa an basarihi wa la yakhfa an sam'ihi Allah yana jin abin yana ganin sa yana sane da shi haka nan al-alim sunan Allah mai wato mai cikakken sani saboda haka ubangiji subhanahu wataala babu abin da bai sani ba babu abin da yake buya gare shi babu abin da yake fita daga cikin iliminsa saboda haka ilimin Allah ya kewaye komai a haƙa bi kulli shay'in ilma iliminsa ya kewaye komai to haka nan alqahiru shine wanda yake da rinjaye yafi ƙarfin kowa babu wani abin da yake gagarar ubangiji subhanahu ta’ala la yajuzuhu shay babu abin da yake gagararsa saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine mai galaba Allahu ghalibun ala amri shine yake galaba a cikin al'amarinsa duk wanda zai yi kokawa da Allah subhanahu ta’ala ko da lamarin Allah babu shakka babu inda zai ji to duka sunayen Allah idan ka duba za ka ga cewa sun kunshi wasu sifofi sun ƙunshi wata sifa sifan nan kuma tana cike da kamala ka ce Allah ar rahman ne Allah ar-rahim ne Allah al-malik ne Allah al-quddus ne as al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir kowace sifa kowane suna ana yana tattare da sifa kowane suna to yana nuna wata sifa ce ta musamman da da da da da da yake wato kaɗaita da ita kuma wadda take tattaro sauran sifofin gaba ɗaya in ka ce Allah subhanahu wataala Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyumu alhayyu rayayye ne Allah rayayye ne rayuwarsa rayuwa ce kamila cikakkiya kuma ba za ta zama cikakkiya ba sai ta lizimci sauran sunayen duka ba zai zama wanda yake mai cikakkiyar rayuwa ba sai ya zama mai cikakken ilimi mai cikakken gani mai cikakken ji mai cikakkiyar ƙudura mai cikakkiyar irada idan ya zamanto yana rayuwa amma baya gani sosai ko baya ji sosai ko baya bai san wasu abubuwa ba to rayuwarsa ba ta zama cikakkiya ba duk wani suna "Za Ka ga cewa ya ƙunshi sauran sunayen yana nuna sauran sunayen da Allah subhanahu wataala ya sifanta ya kira kansa da su kuma ya sifanta da sifofinsu to sanin waɗannan sunaye da suka zo alƙur'ani ko suka zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsu kowane suna da Allah sifanta ya kira kansa da shi to ka san waɗannan suna kuma ka fahimci ma'anarsa kuma ka bauta wa Allah da wannan sunan ka bauta wa Allah da wannan sunan in ka fahimci Allah alhakim ne yana daga cikin sunayen Allah hakimun hakimun alim ko alimun hakim ka fahimci cewa alhakim ne hakim yana nufin mai hikima yana nufin mai hikima cewa dukkan wani al'amarinsa akwai hikima a ciki babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala yake yi babu hikima a cikinsa af'aluhu kulluha tattasihu bil hikma sannan kuma alhakim wanda yake da al'ihkam yana yin abubuwa da ƙwarewa kalmar alhakim tana nuna abubuwa biyu tana nuna Allah mai hikima ne kuma tana nuna Allah yana yin abubuwa da ƙwarewa min alhikma aw min alihkam duk kalmar ta kunshi waɗannan abubuwa biyu saboda haka in ka fahimci cewa Allah subhanahu wataala alhakim ne to ka sallama masa a cikin hukuncinsa duka duk wani hukuncin da Allah ya yi to ka sallama masa a hukuncinsa hukuncinsa na ƙaddara ko kuma hukuncinsa na shari'a hukuncinsa na ƙaddara Allah subhanahu wataala ya hukunta maka faruwar wani abu tare da kai na ƙaddararsa wani abu kake nema baka samu ba ko wani abu kake da shi ka rasa ko wani abu ya safe ka a lafiyarka ko wani abu ya safe ka a dukiyarka ko a wani ɗan uwanka to ka tuno wannan sunan na Allah alhakim ka san cewa ayyukan Allah duka suna tattare da hikima saboda shine alhakim don haka abu kaza da ya same ka akwai hikimar da ubangiji subhanahu wata'ala ya sani dangane da wannan abu kai wa kai baka santa ba ba dole ka santa ba haka ka sallama wa Allah cikin hukuncinsa na kaddara haka nan ka sallama masa cikin hukuncinsa na shari'a in ya ce ka yi kaza to ka yarda cewa yin kaza ɗin nan shine daidai kuma a nan maslahar ka take rashin yin wannan din zai ja maka matsala ka yarda cewa Allah bai ce kai kaza ba sai da dan wata hikima da ta sa ya ce kai kila kai baka santa ba amma shi ubangiji subhanahu wataala baya yin abin da babu hikima ba abin da Allah yake shi kawai dan wasa ko kawai dan a ce yayi a'a duk wani abin da ka gani tare yake da hikima to lokacin da za ka halarto da sunan Allah Alhakim. za ka bauta wa Allah da wannan sunan ta hanyar ƙudurce hikima a cikin dukkan ayyukansa haka nan ka ɗauki ubangiji subhanahu wata'ala as ne mai ji ne as ne mai ji ne al mai gani sai ka bauta wa Allah da wannan zanto ka kiyaye ayyukanka zanto ka kiyaye ayyukanka da za ka yi ka tsaya ka yi aikin da ya dace ka bauta wa Allah yadda ya kamata ka bauta masa ka bauta wa Allah kamar kamar yana abin nan kana ganin sa in baka ganin sa kan cewa yana ganin ka ta'budu Allah ka annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak saboda haka zaka tsaya ka kyautata aikin ka domin ka tabbatar da cewa Allah yana ganin ka duk wani motsin da kake yi ubangiji yana gani sannan kuma yana jin ka duk wata magana da zaka furta Allah yana jin abin da kake faɗa to wanda zai sa ka yi taka tsantsan a cikin al'amuranka ka yi taka tsantsan a cikin al'amuranka duk wani abu da za ka yi kana tuno da wannan suna guda guda biyu al-sami'ul basir kana tuno da cewa Allah yana jin ka ba wani abin da za ka ɓoye wa Allah am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun haka Allah yana jin abin da kake faɗa قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي Wallahu الله ta يسمع kuma. saboda haka ubangiji subhanahu ala, duk wani tattaunawa da za ka yi Allah yana ji lokacin da khawla ta zo khawla bintu sa'laba ta zo tana kuka game da mijinta cewa ya yi mata zihari ya kwatanta ta da bayan mahaifiyarsa cewa ya haramta kusantarta ya watsar da ita bayan gashi ta haifar masa ‘ya'ya ta kai wani lokacin da take buƙatarsa amma watsar da ita aisha take cewa tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayani ni ina kofa ɗaki amma wani abin da take faɗa ni ba na jin me take cewa amma Allah ya min fauki sab'i samawatihi daga sammai bakwai Allah subhanahu wataala yana jin ta qasami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji maganar nan wanda take wato muhawara da kai akan mijinta akan sha'anin mijinta Allahu yasma'u tahawur Allah yana jin tattaunawar ku yana jin muhawarar ku take cewa tsarki ya tabbata ga wanda jin sa ya yalwaci ko ina ina kusa da su a bakin kofa amma wani abin da take faɗa ba na ji amma Allah ya ji to halarto da sunan Allah as-sami'u a koyaushe a cikin zuciyarka zai sanya abinda duk za ka faɗa ka tsaya ka yi tunani ka faɗa abinda zai yarda da Allah kar ka faɗa abinda zai zai jawo maka fashin ubangiji subhanahu wataala haka na duk aikin da za ka yi ka tsaya ka kyautata aikin tsakaninka da ubangijin ka ne aikin ko ka tsakaninka da wani ɗan uwanka mahaluki ka tsaya ka kyautata aikin kada ka ga cewa wanda ya baka aikin baya kusa da kai in baya kusa da kai Allah yana kusa da kai Allah yana jinka Allah yana jinka yana kuma jin duk wani abin da ma kake saƙawa tun kafin ma ka furta shi Allah ya ji walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce hakika mun halicci mutum kuma muna sane da abin da zuciyarsa take saƙawa. saboda ka tun kafin ma ka furta Allah ya san me ka saƙa a ranka ballantana kuma ka ka furta to halarto da waɗannan ma'anoni tare da wannan suna a samiu da Albasiru, zai sa ka ka nutsu duk a cikin kowane yanayi kake kana cikin halin wato cikin jama'a kake ko kuma kai kaɗai kake to za ka san cewa akwai Allah tare da kai kuma yana ji yana gani shine wa ta'abbudu lillahi fihi ba ka bauta wa Allah a tare da waɗannan sunayen wani abu ya same ka ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala dan shine rayayyen da ake dogara da shi tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa wanda wanda zaka dogara da shi wata rana babu shi amma Allah yana nan koyaushe to wannan shine ma'anar ta'abbudu lillahi fiha bautawa Allah da sunayen da ka sani na nashi to kaga wannan ba zai yiwu ba sai ka san ma'anar sunayen shi yasa ya fara faɗar walhirsu hirsu ala fahmi ma'aniha sai ka san ma'anarsu idan sunayen nan kawai karantawa kake baka san ma'anarsu ba to ba za ka dinga halarto ma'anar a cikin zuciyarka ba dan baka san ta ba saboda akwai buƙatar sunayen Allah da ake yawan ambata ka san su ka san ko me ma'anar da suke nunawa wannan zai baka dama ka bauta wa Allah da waɗannan sunayen yace faqad thabata fi sahihaini hadisi ya tabbata a cikin sahihaini ingantattun littafai biyu sune sahih al-bukhari da sahih muslim anhu sallallahu alaihi wasallam daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye yana da wasu sunaye 99 Allah yana da wasu sunaye 99 sai ce mi'atan illa wahidan ɗari ba ɗaya man ahsaha wanda ya kiyaye su da khalal jannata zai shiga aljanna Allah yana da wasu sunaye 99 wanda yana nuna ba duka sunayen Allah kenan ba amma daga cikin su akwai guda 99 waɗannan 99 man ahsaha da khalal janna wanda duk ya kiyaye su da shiga aljanna Allah yana da sunaye mafiya kyau da yawa wa lahul asma'ul husna kamar yadda yace yana da sunaye mafiya kyau amma ba wai adadinsu casa'in da tara ba ne adadinsu a wannan hadisi ba yana nuna adadinsu kawai iya casa'in da tara ba ne cewa aka yana da wasu sunaye casa'in da tara wato cikin sunayensa da ba a san su gaba ɗaya ba shi kaɗai ya san yawansu to a cikinsu akwai wasu casa'in da tara waɗanda idan mutum ya kiyaye su zai shiga aljanna kamar ka ce ina da ina da naira dubu na ajiye ta don sadaka kaga ba yana nuna cewa kana da naira dubu kaɗai a duniya ba kila kana da miliyoyi ba amma dai wata dubu ce ka ajiye ta dan sadaka to wannan shine ko ko mutum ce yana da wani yana da riguna ɗari don ya sa ma duk wanda ya ba wa duk wanda ya ziyarce shi kaga ba yana nuna cewa bai da riga sai wannan kwaya ɗari ɗin ba da yake ba wa duk mai zuwa ziyararsa to sannan a hadisin Abdullahi dan Mas'ud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 hadisin yana nuna cewa yana nuna maka cewa akwai cikin sunayensa akwai wasu guda casa'in da tara wanda duk ya kiyaye su to zai shiga aljanna akwai ruwaya da ta zo a cikin tirmidhi ruwayar alwalid ibn muslim wacce take nuna ƙididdige wannan sunayen zaka ga har ana buga su a takarda ce sunayen Allah casa'in da tara to wannan ruwayar bata inganta ba akwai wasu sunayen da aka rubuta a cikin wannan ruwayar waɗanda ba su tabbata cewa sunayen Allah ba ne, ba a kiran Allah da su haka kawai, ba a kiran Allah misali al-muqit ko al-darru ko al ba a cikin sunayen Allah, ba daga cikin sunayen Allah mai cutarwa. Allah subhanahu wa ta'ala shi yake saukar da cuta shi yake yaye ta wani aikinsa ne. shi aiki daban sifanta Allah kuma da suna daban su sunayen Allah duk masu kyau ne duk mafiya kyau ne kamar yadda ba muka faɗa to sunan da a laƙinsa in ka ɗauke shi shi kaɗai haka ba zai ba da yabo ba to ba a sifanta Allah da shi wanda shi kaɗai gundarinsa in ka ɗauke shi ba yabo a ciki to ba ya zama sunan Allah amma zai iya zama aikin Allah ne a wani wuri tare da hikimar da ta sa aka yi aikin kamar Allah subhanahu wataala shi cewa walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum ba ku kuka kashe su ba Allah ne ya kashe su to za ka kira Allah alqatilu ba na an ce qatalahum ya kashe su anan Allah subhanahu wataala ya eh, tabbatar da cewa duk wani aiki da mai aiki zai yi Allah ne yake halittar aikin da ya yi don haka hakikanin aikin daga Allah yake shi kuma shi ne mai yin aiki wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama to za ka kira Allah arrami ba ka ce Allah arrami ne saboda an ce rama wannan aiki ne aka tabbatar masa gurin da yake yabo wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to ba za ka ce wa Allah almakiru ba ai babu yabo a ciki duk wani suna da babu yabo a cikinsa in aka yi laƙinsa aka sake shi shi kaɗai to ba a kiran Allah da wannan suna ba a kiran Allah sunan suna duk da cewa yana daga cikin ayyukansa da yake yi bi muqtadal hikma wanda hukuncin hikimarsa take hukuntawa yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ba ka kira Allah al-khadi'u ba al-khadi'u shine mai yaudari ba ka kira Allah mai yaudari ba dan ya ce wa huwa khadi'uhum saboda laƙinsa a nan ba ka sake shi haka kawai ba bu a ciki amma yayin da suke ƙoƙarin yaudarar Allah yana Allah yana mayar musu da yaudarar su a kansu kaga ya zo a wani mahalli da yake tare da hikima sauraka Allah yakan ambaci wani aiki da yake yi a wani wuri tare da hikima amma ba yana nufin a sa masa wannan sunan ba Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kaga ba za ka ce Allah almustahzi'u ba saboda haka shi sunayen Allah subhanahu wataala dukkan su masu kyau ne mafiya kyau ne wanda in ka ɗauke shi gundarinsa za ga yana cike da ma'ana wacce take mai kyau ko dai ma'ana da take nuna cikar zatinsa da ƙudurarsa kamar a kira al'alla al'azim mai girma za ga wanda yana nuna cikar ƙudurarsa cewa babu wani abin da ya kai shi girma na matsayi girma na sifa girmansa a matsayinsa da sifarsa babu wanda ya kai shi haka nan eh, a kira Allah al-mutakabbir wanda yake nuna isasa wannan isa ta ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna cewa kowane abu a ƙasansa yake kuma kowane abu ƙanƙari ne idan kwatanta shi da isar ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka za ka ga cewa ko dai akwai wato kamala ta zatinsa ko kuma akwai kamala ta sifa kamalarsa ta sifarsa da take da alaƙa da halittunsa kamar ar-rahman kamar ar-rahim mai rahama ne rahamarsa ta yalwaci kowa ta yalwaci komai wa rahmati wasi'at kulla shai Allah shi rahamata ta yalwaci koma da kowa da komai hatta kafiri wanda ya ƙi bin Allah ya kafircewa Allah rahamar Ubangiji tana tare da shi a duniya yana rayuwa ƙarƙashin rahamar Ubangiji zai sha ruwa zai sha inuwa zai shaƙi iska zai ci abinci da ya tsiro daga ƙasa zai fanta ma ya yi rayuwarsa kamar yadda kowa yake rayuwa kaga wannan rahamar ubangiji ce amma ta shafe shi a nan duniya sai kuma a lahira Allah ya ya keɓance bayansa muminai da rahamarsa ya sa su a cikin gidan aljanna kaga wannan sifa ce ta ar da arrahim rahim sifa ce mai kyau wadda take da alaƙa kuma da bayansa to Allah yana da sunaye cikin sunayensa akwai casa'in da tara sai ce mi'atan illa wahida don ya ƙara tabbatar maka da cewa tis'atan ne wa tis'ina sa a farkon al'amari a rubutu na larabci babu ɗugo babu ɗugo saboda haka a kamar yanzu tis'atan wa tis'ina in ka ɗauke waɗannan ɗugon da suke na ta da na ya za a iya karanta shi saba'atan wa saba'ina zai iya in babu wani zai iya cewa saba'atan wa A ce abin nan saba'in da abin nan saba'in da bakwai to gudun kada a samu wannan wato canjin ma'ana wajen karatu wani ya zo ce saba'atan aka rubuta wa saba'ina wani ya zo ce tis'atan wa tas'ina aka rubuta ka samu saɓani sai ya ƙara maimaita mi'atan illa wahida kaga ko da wani ya karanta sab'atan wa sab'ina sai kuma ya ga mi'atan illa wahida zai fahimci yayi kuskure a karatunsa to dan a ƙara ƙarfafa maka cewa tis'atan ne ba sab'atan ba tis'atan ne ba sab'atan ba cikin ah, littafin yana ji ibn al ko al-azkiya ne wa wani ah, ah, uqala al-majanin cikin daidai daga cikin littafansa ɗin nan yana ba da labarin wani malami da ya zo wani gari aka ce a garin nan namu akwai babban malami da mutanen garin suna ji da shi wajen ilimi kowa wajen sa yake zuwa fatawa shi ne ce da Allah a kai shi su gaisa da wannan malamin tunda babban malami ne a garin su da aka je suna tattaunawa sai yake cewa sai shi wannan babban malami na gari da 'yan garin suke ziga shi yake ce wannan bakon malami ya ce ni fa ina da wani ɗan rikicewa haka a karatun fatiha na kasa gane wanne ne daidai iyaka na abudu abin iyaka na abudu wa iyaka na sab'in ne ko tis'in wa iyaka saba'in ne ko wa iyaka tis'in ne san nasta'in tana ba dugo. to ashe shi wai amma dai sai ce da shi to amma ni dai ina cewa tis'in dan gudun kai zanto ko tis'in din ne ka in ce saba'in in rage saboda ka sai nake cewa iyaka tas'in to wannan yana nuna maka rashin dubon wannan ya sa shi cikin ishkali sannan abu na biyu yana nuna maka wato da bahaushe yake cewa mai ido ɗaya a garin makafi sarki ne to shi wannan ba ma idan ba ma idan gaba ɗaya to annabi ya ce man ahsaha khalal janna, wanda duk ya kiyaye su menene ma'anar ahsaha shine malam ya faɗi fassarar da yake gani ita ce fassarar da ta fi dacewa shine man ha wa fahima ma'aniha ma'aniha wa taqadaha wa ta'abbada lillahi biha ma'anar ahsaha ay hafizaha ya haddace waɗannan sunayen wa fahima ma'aniyaha ya fahimci ma'anoninsu wa taƙadaha kuma ya ƙudirce su a zuciyarsa wata abada lillahi biha kuma ya bauta wa Allah da waɗannan sunayen shine ma'anar ahsaha kenan ba wai kar ana nufin kawai ka zama ka lissafe su ba zamana za ka iya tambaye ka waɗanne sunaye ne kai ka lissafa sunayen Allah da suka zo alkur'ani har ka samu sunaye casa'in da tara ka ce to wannan shi kenan kai za ka shiga aljanna in an tambaye ka kana iya lissafawa na ɗaya na biyu na uku na hudu har zuwa casa'in da tara to dai nuna maka ba haka ake nufi ba Wani mataki ne na farko ka san su sannan ka haddace su sannan ka fahimci ma'anoninsu ka haddace sunayen Allah al'aliyu al'azimu rahmanu al-rahimu al-maliku al qudus to ka fahimci me sunayen suke nufi kowane suna me yake nufi sannan wa taqadaha ka ƙudirce ma'anonin wannan a zuciyarka ka yadda cewa Allah yana da sunaye sunayensa mafiya kyau ne kuma kowane suna yana ƙunshe da sifa ta kamala kowane suna yana ƙunshe da sifa ta kamala abinda ya sa muke faɗar cewa yana ƙunshe da sifa ta kamala saboda a koɗa waɗanda suke kore wannan ɗin akwai waɗanda suke cewa sunayen Allah kawai alamun ne mujarrad alam ne ala zat yana da nuna zatin Allah ne amma babu sifa a cikinsa ce da al'alimu da alhakimu da al-sami'u da al-basiru da alhayu da al da al-salamu duk ma'anarsu ɗaya kawai suna nuna zatin Allah akwai ƙungiyar da suke faɗar haka mutazilawa aljamiya duk abin da suke faɗa kenan cikin sunayen Allah babu ma'ana babu sifa a ciki saboda suna ganin tabbatarwa da Allah sifa kamar shirka ne da Allah kamar ka ce Allah yana da wata sifa ita ma kadimiya kamar yadda yake da yake kadimi to ka ka nuna ta'addudul qudama kamar kadimin ba ɗaya bane yana da sifar rahama sifar rahama kadimiya ce yana da sifar kudura sifar kudura kadimiya ce yana da sifar magfira Eh, ita ma sifa ce kadimiya to shikenan ka ce udama'u da yawa kenan to bisa wannan shubahar sai suka kore wa Allah sifofinsa sai suka ce Allah bai sifanta da wata sifa ba to saboda haka mu kuma Ali sunna muka ce a'a dukkan wani suna na ubangiji yana da wata sifa ne yana ɗauke da sifa in aka ce ar-rahman yana ɗauke da sifar rahma Ar-Rahim yana ɗauke da sifar rahama khassa rahama ta musamman in aka ce al-Qadir yana kunshe da sifar kudra in aka ce al-Ghafur yana kunshe da sifar magfira in aka ce <coughs> in aka ce al-Malik yana kunshe da sifar mulk cikakken mulki tabarakallazi bi yadihi mulk to saboda haka mu mun wa da Allah suna mun wa da kowane suna kuma yana kunshe da da sifa al'alim yana kunshe da sifatul ilm anzalahu bi ilmihi shi Allah yana da ilimi saboda haka kowane suna ka tabbatar da ma'anarsa sannan ka kudirce yana da sifa sifa ta kamala da Allah ya sifanta da ita sannan kuma ka bauta wa Allah da wannan sunan kamar yadda muka yi bayani a baya ya za a bauta wa Allah da sunansa zanto a duka rayuwarka kana halarto da da sunan Allah duk wani abu da kake ciki za ka halarto da wani suna da ya daidai da bukatarka da abin da kake ciki kana neman arziki ne ka halarto da Allah shi ne huwar razzaqu kuwatin mati. Shi ne mai azurtawa duk wani wanda za ka samu wani abu a wajensa sanadiya ne shi sila Allah ya sanadiyar arzikin da zai baka zai biyo da shi ta hannun wani amma a haƙiƙanin mai da arzikin ne Allah al min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-sama'i wal ard shin akwai wani mahaliccin da ba Allah ba da zai azarta ku daga sama ko daga ƙasa babu shi haka mai arzitawa inda Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati Shi ne razzaq to ka rika tuno da wannan sunan a cikin duka al'amuranka ka rika tuno da alhakimu ka rika tuno da alqadir ka rika tuno da as-sami'ul duk waɗannan halarto su a cikin rayuwarka da sa su a cikin zuciyarka da ta'amuli da su a cikin rayuwarka shine ma'anar bautawa Allah da su shine ma'anar ta'abbudu lillahi biha to wanda yake yin wannan babu shakka imaninsa zai haɓaka duk wanda zai san sunayen Allah ɗin nan haka kuma ya zanto yana kawo su a ransa a cikin rayuwarsa to imaninsa zai ta hauhawa babu wani abin da zai girgiza masa imani ko menene ya gitto to zai san cewa Allah subhanahu wataala yana da hikima yana da sani yana da ilimi yana da kaza yana da kaza a cikin wani al'amari to wannan zai sa imaninsa da Allah ya yi ƙarfi shi ne ya ce da khalal jannata zai shiga aljanna wannan ita ce ma'anar da wasu daga cikin malamai suka ambata kamar al'asili kamar abu umar talamanki duk abinda suke faɗa cewa ba wai kawai ana nufin ka haddace sunan ba tambaye ka kai ta faɗa su akwai kaza akwai kaza akwai kaza Shi shikenan daga nan sai ka shiga aljanna a'a ana nufin ka san ma'anar su kuma ka yi aiki da su ka san ma'anar kuma ka yi aiki da abin da ka sani don haka dole aiki ya fito ya shigo a ciki domin ita aljanna ba a shigarta haka kai sakaka kawai ba aiki wa الذين Salihati kanat الصالحات jannatul لهم جنات الفردوس نزلا عملوا wa وعملوا Salihati suka yi imani suka yi aiki na kwarai saboda ka ita aljanna ana samunta da imani da kuma kyakkyawan aiki sai Allah ya maka sakayya kuma da aljanna ka yi imani ka aiki na ƙwarai lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda duk suka kyautata suna da sakamako mafi kyau shine aljanna suna da ƙari ma akan wannan shine ganin Allah subhanahu wataala wal jannatu la yadkhuluha illa al mu'minun aljanna ba ma shiga ta sai mu'minai alladhina amanu su Allah ya ce zai sa su aljanna waɗanda suka yi imani su ne inna Allah rufe alladhina amanu wa amilus salihati jannat haka ubangiji yana shigar da mu'minai masu kyakkyawan aiki aljanna Allah ya ce kad aflahal muminu. sannan ya faɗi sifofin su sannan karshe ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun ya ce muminai sun rabauta ya faɗi sufofin muminai alladina fi salatihim khashi'un har bi shahadat alladhina hum ala salawatihim yuhafizun sai ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus wa hum fiha khalidun saboda ka mu'minai su suke shiga aljanna su suke gadar aljannar firdausi kuma su shiga cikin ta har abada to kaga ashe da yace man ahsaha dakhala janna yana nuna cewa sanin sunayen Allah mutum ya kiyaye su ya yi aiki da su wannan zai kai shi ga aljanna wato ma'ana imaninsa zai kai shi ga aljanna fa'ulima anna zalika a'zamu yanbu'in wa maddatin li husulil iman to ta haka muka fahimci cewa sanin sunayen Allah da sanin abin da suke nunawa shine mafi girman maɓuɓɓuga maɓuɓɓuga da sinadarin da yake sa a sami imani maɓuɓɓugar da imani yake ɓuɓɓugowa daga gare ta sannan sinadarin da yake ƙara haɓaka imani a tare da mutum wa quwwatihi yake sa imani yayi ƙarfi wa thabatihi yake sa imani ya tsaya kyam ya tabbata wa ma'arifatul asma'il husna hiya aslul iman tushen imani shine sanin sunayen Allah shine sanin sunayen Allah wal imanu yarju ilaiha imani duka yana komawa zuwa ga wannan yasa zamu ga duk sanda za a faɗi usulul iman za a ce al'imanu billah imani da Allah imani da Allah ya kunshi imani da Allah a matsayin abin bauta shi kaɗai. imani da Allah a matsayin ar shi shine ubangiji imani da Allah a matsayin wanda ya sifanta da sunaye da sifofi sunaye mafiya kyau da sifofi mafiya ɗaukaka wanda duk yana ƙarƙashin imani da Allah kaga ashe A sauran duk da aka ambata al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomin akhiri, wa alƙadari, khairihi wa sharhi, duk wanda yana komawa zuwa ga al'imanu billah imani da Allah shi zai sa ka yi imani kuma da mala'ikunsa ka yi imani da littattafan da ya saukar ka yi imani da ma’annabawa manzanninsa ka yi imani da ranar lahira ka yi imani da ƙaddararsa sauraka duk sauran wato shika-shikan imani suna komawa zuwa ga na farko shine al'imanu billah idan aka rasa al'imanu billah to duk waɗanda ba a same su ba wanda bai imani da Allah ba zai imani da mala'iku ne wanda bai imani da Allah ba zai imani da littattafan da ya saukar wanda bai yi imani da Allah ba zai imani da annabawa da ya aiko wanda bai yi imani da Allah ba zai imani akwai ranar lahira da ubangiji zai kawo zai dawo da mutane musu hisabi wanda bai yi imani da Allah ba zai imani da kaddara saboda haka duka waɗannan sauran shikashikan imani ba za su samu ba sai an samu al'imanu billah al'imanu billah kuma ya kunshi al'imanu billahi eh, rabban wa ilahan wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi saboda haka kaga duka shikashikan imani suna komawa ga eh, sanin Allah da sunayensa da sifofinsa shi yasa yace wa ma'rifatul asma'il husna hiya aslul iman wal imanu yarji'u ilaiha يجي ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته وكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه ما ليتي ومعرفتها سنن سنة إن الله ما فيها كون tatadammanu anwa at-tauhid thalatha ya kunshi duka nau'ukan tauhidi nan guda uku Tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat kamar yadda muka sani tauhidi ya kasu gida uku akwai Tauhidin rububiyya tauhidin kadaita Allah subhanahu wataala da ayyukansa tauhidullah bi af'alihi ke kadaita Allah da ayyukansa Allah yana da aiki ayyuka da yake nasa ne shine mai halitta shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azartawa eh, shine mai bada lafiya shine mai kaza shine mai kaza ayyukan nan nashi kada a jingina ma wani a ci shi ma zai iya yi kada ka ɗauka wani zai iya azarta ka ba Allah ba kada ka ɗauka in wani abu ya same ka wani zai iya yaye maka ba Allah ba in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li kada ka ɗauka cewa Allah subhanahu wata'ala wato banda Allah subhanahu wataala akwai wanda zai iya zai iya azurta ka Allah huwa razzaqu shine mai azurtawa yarzuqu man yasha Allah shine yake azurta wanda ya so yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama yana kuntata ma wanda ya ga dama saboda haka wannan aikin ba da arziki na Allah ne Allah shi ke waraka ba da lafiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tabibullah at-tabib huwa Allah wanda yake mai likita na hakika shi ne Allah duka wani likita sai dai ya zama sanadi saboda in Allah bai baka lafiya ba babu wani likitan duniya da zai iya baka lafiya wa idza maridtu fa huwa yashfin idan dai rashin lafiya shi ne yake bani cikin addu'ar annabi la shifa illa shifa'u Allahumma anta shafi la shifa illa shifa'u shifa'u la yughadiru saqaman kai ne mai ba da lafiya babu wata lafiya sai lafiyar da za ka bayar lafiyar kuma da in ya baka ita ciki na ya kawar maka da duk wata cuta to ka rika jin wannan aikin na Allah ne ba wani wanda zai zai iya yi maka shi ba Allah ba wannan shine tauhidin rububiyya duk wanda ya yarda da Allah rabbul alamin ne shine ubangijin halittu duka to ya yarda cewa ayyukansa nasa ne shi yake kashewa shi yake rayawa ce rabbi alladhi yuhyi wa yubit ubangiji na shine yake yake rayawa shi yake shi yake kashewa wani ya ji cewa shi ma yana raya yana kashewa to ya dauke daukar abin nan kansa sanin wato shi ma Allah ne kenan haka nan Allah shine alimul ghaibi shine masanin ghaibi wallahi alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ke da wanda ke sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah da zarar ka yarda cewa akwai wani zai gaya maka sa'arka zai gaya maka in matsalarka zai iya gano maka mafita kan wani abin da bai faru ba iya gaya maka zai faru kuma ga yadda za ka yi wannan yana shiga hurumin ubangiji ne wanda zai je gurin ɗan duba ko boka ko wani matsafi babu shakka yana ɗaukan aikin Allah ne yana ba wannan Allah wannan shine shirkun rububiyya wato kai shirka da Allah a cikin ayyukansa aka ce tauhidul rububiyya ana nufin tauhidullahi fi af'alihi ka kadaita Allah a cikin ayyukansa ayyukansa ka bar masa nasa ne kada ka hada wani da shi a cikin aikinsa da zarar ka yi haka to shikenan ka bar ka rusa wannan tauhidin a tare da kai ya zama babu babu tauhidi tare da mutum to sanin sunayen Allah da sifofinsa zai haifar maka zai wato ya kunshi sanin tauhidin rububiyya da ka san Allah shine ar-rabbu misali ba za ka ɗauki aikin wani Allah kuma ka ba ma wani ba sannan ya kunshi tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine tauhidul lahi bi af'ali ibadi tauhidul lahi bil ibada ibada shine aikin da mu muke yi aikin da muke yi na ibada mu kadaita Allah da wannan aiki Ta ya zanto wani abu da aka kira shi ibada kuma ya zanto muna yi ba wani ba Allah ba da zarar mai haka to mu rusa tauhidul uluhiyya kuma ya zanto akwai wani abun bauta ba Allah ba duk wani abin da Allah yake so yake yarda da shi ibada ce kan mu juyar da shi zuwa ga wani Allah Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu bi sallah bi azumi bi zakka bi yanka fasalli li rabbika wanhar ay wanhar li rabbika kai yanka domin ubangijinka nabi yana cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya la'anci wanda yanka don wani Allah mu yanka don Allah mu yanka da sunayen Allah za mu yanka mu kira sunan Allah kan mu kira sunan wani dodo ko wani gunki ko wani mutum ko mu zama in za mu yanka na neman kusanci mu zama Allah muka yi wa ba mun yanka saboda wani aljani ko wani boka ya ce ku je ku yanka kaza ku ku yanka zakara ku ku yanka kaza ba duk wani abu da yake na Allah ne addu'a addu'a ibada ce kamar yadda annabi ke cewa addu'a huwa ibada addu'a ibada ce ba za mu je muna roƙon wani ya yi mana abin da Allah ne yake yin sa ba mu je muna roƙon wani ko rai ko matacce na cewa ka mana zaman lafiya ka ba mu arziki ka yi mana kaza ka yi mana kaza a nan muna ɗaukar ibadar da Allah ake yi wa muna yi ma wani muna yi ma wani ba Allah ba ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين kada ka roƙi wani ba Allah ba wanda za ka roƙa ɗin da ba zai amfani ka ba zai cutar da kai ba in kai haka kuwa kana cikin azzalimai wato kana cikin mushrikai domin Allah ce inda shirka la zulmun azim kana cikin azzalimai waɗanda suke haɗa Allah da wani su ko wanda duk za su haɗa Allah da wani to ba su da mataimaki kuma إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار التي دك وند يشرك هذا الله فقد حرم الله عليه الجنة ولا حرمتها مساء الجنة ما شي ما شكا الجنة هر أبدا ومأواه النار كما تترس مكومس إتشي وتا وما للظالمين من أنصار الظالمين سنة مشركي باسنا ميتي مكامسو tauhidul uluhiyya shine mu kadaita Allah da ayyukanmu na bauta da muke yi masa kaga bambancin tauhidul uluhiyya da rububiyya shi an rububiyya mu kadaita Allah da ayyukansa wannan kuma mu kadaita Allah da ayyukanmu na bauta ayyukanmu mu bi af'alina sai kuma tauhidul asma'i was sifat tauhidin sunaye da sifofi shine mu mu sifanta mu kira Allah da sunayensa kada mu ɗauki sunan Allah mu ba ma wani kada mu kira wani ar-rahman ko mu kira wani arrahim na'am a babin sifa akan sifanta mutum da arrahim amma ba ya zama sunansa ba haka sai da ce abdurrahim amma kan ce wa wani rahim ne wato mai tausayi ne amma ba zai zama sunansa ba kawai sunansa arrahimu a'a wannan Allah shine arrahimu amma rahimun wane mai tausayi wannan zaka zaka iya cewa ana sifanta mutum eh, da shi haka nan ya zama sunan mutum as-sami'u ko albasiru. basiru ba amma za ka iya sifanta shi da cewa yana ji yana gani ba to ba makahu ba ne ba kurma ba ne wajalnahu sami'an basiran amma ya zama shi ne as-sami'u al a sunayen da yake na Allah ne to a takaita su akan Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai, ba a kiran wani da sunan da yake na Allah ne sannan ba a kiran Allah da sunan da bai sawa kansa shi ba sunan da Allah bai kira kansa da shi ba kaka kirawo shi da irin wannan sunan yasa ake tace sunaye kira ce wannan sunan Allah ne wannan ba sunan Allah bane sannan da sifofinsa as-sifat tauhidul asma'i was sifat da sifofinsa shi ma sifofinsa da zama da su kadai shi kadai sifanta da su kamar da muka yi misali ayyukan da suke nashi ne kada a jingina ma wani wani mahaluki ba Allah ba wa hadhihi al-anwa'u hiya ruhul iman to waɗannan nau'uka guda uku tauhidul eh, al-rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma' was sifat sune ruhin imani wa rauhuhu sune kuma hutunsa wato za ka samu ruhin imani imanin ka ya zanto mai rai sannan imanin ka ya zanto mai sanya maka hutu a zuciyarka ya zanto kana samun nutsuwa ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب wanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa da ambatan Allah da ambatan Allah zuciya take nutsuwa ta samu hutu wa asluhu sune tushen imani wa gayatuhu sune kuma gayarsa sune makurarsa duk abinda ake so mutum ya sifanti da shi na imani shine imanin da zai tabbatar masa da waɗannan abubuwa a zuciyarsa ya kadaita Allah a babin rububiyya ya kadaita Allah a babin uluhiyya ya kadaita Allah a babin al-asma'i sifat fa kullama izdada al ma'rifatan bi asma'illah wa sifatihi izdada imanuhu duk sanda sanin bawa ya ƙaru da sunayen Allah da sifofinsa ya san sunayen Allah ya san sifofinsa to duk sanda wannan ilimin nashi yake samun karuwa yake samun hauhawa izda da imanuhu to imaninsa ne ke karuwa wa qawiya yaqinuhu kuma yaƙinansa da ubangijinsa yana ƙara ƙarfi saboda haka duk wani abu da zai tunkara tare da jin wannan imani a zuciyarsa baya ɗaga masa hankali baya fargabarsa saboda yana da yaƙinin cewa Allah ya sifanta da sifofin nan nasa da waɗannan sunaye nasa mafiya kyau kuma da su ne yake bautar Allah subhanahu wata'ala kuma yake nema a wajensa saboda ka yaƙininsa kullum yana ƙara ƙarfi imaninsa kuma yana hawa-hawa saboda haka shi yana da kyau ya zanto bawa har ko yaushe, yana ƙoƙarin ya san ma'anonin sunayen Allah da sifofinsa to za ka ga malamai sun yi rubutu da yawa akan akan sunayen Allah da kuma sanin ma'anoninsu kuma ana karantar da su duk lokacin da ake tafsiri duk lokacin da ake tafsiri alkur'ani aka zo kan wani sura ko wata sifa ta ubangiji ana yin bayani ba dan komai dan wannan ya zanto ya shiga zuciya a lokacin da abubuwa suke rikicewa mutum ko lokacin da abubuwa suke rikicewa al'umma ya zamanto ana halarto da waɗannan sunaye ana halarto da waɗannan sifofi to sai ka sa mutum ya samu sanyi a zuciyarsa san cewa komai na ubangiji akwai hikima ba haka yake yin su sakaka ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ubangiji ya kara mana imanin mu kuma ubangiji ya karfafa mana shi za mu tsaya anan saboda lokaci wanda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh